Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na yammaci agogonmu na nan gundumar Columbia. A wannan rana ta Asabar ashirin ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da rahoto akan bayanan gudanarwa na hukumar matatan mai a Najeriya ta NNPC wanda masana tattalin arzikin ƙasa ke da ja akan rahoton. Haka zalika ina aka kwana akan kudaden tallafi na annobar coronavirus da gwamnatin tarayya ke ikirarin cewar ta fitar. Amma duk kamun nan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. wani babban mai gabatar da kara na amurka wanda ofishinsa ke binciken lauyan shugaba donald trump rudolph giuliani ya ya sauka daga mukaminsa a jiya juma'a bayan da haka kawai ba zata gwamnati ta ce za ta sauya shi wannan takaddama ita ce ta baya bayan nan a cikin ayyukan babban lauyan gwamnati william Ba da ba sabon ba da ke da manufar amfanar shugaba trump a siyasance da kuma lalata kima da 'yancin ma'aikatar shari'a haka kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da trump yake fafutukar ganin bayan duk jami'an da ba sa goyon bayansa a 'yan kwanakin nan ya kori manyan shugabannin hukumomi ciki har da wani da ya taka muhimmiyar rawa a fafutukar tsige shi trump a farkon wannan shekara a wata sanarwa ta bazata ba ya bayyana cewa lauyan amurka a manhattan geoffrey berman zai sauka daga mukaminsa a yayin da kuma zai naɗa jiya clayton domin mai gurbinsa tun sa'ad da aka dora shi a kan mukamin a watan janairun shekara ta 2018 baman bai yi sanya ba wajen tunkarar manyan kusoshin da ke tare da donald trump ofishinsa ne ya jagoranci gurfanar da michael cohen tsohon lauyan trump da kuma tuhumar giuliani akan alakarsa da kokarin ɓoye ayyukan ba daidai ba na makusantan trump a ukraine An ci gaba da zanga-zanga a titunan birnin Amurka a ƙarshen makon nan domin yin kira ga samun adalcin wariyar launin fata da kawo ƙarshen musgunawar 'yan sanda. Masu zanga-zangar dai sun ci gaba da yin abin da suka soma tun daga ranar 25 ga watan Mayu. Sa'adda wani ba Amurke bakar fata George Floyd ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke tsakiyar Amurka. masu zanga-zangar dai sun karya wani mutum-mutumin janar da ke babban birnin ƙasar amurka na washington dc kano kuma suka cinna masa wuta lamarin ya auku ne a ranar da ake bikin tunawa da kawo ƙarshen bauta a amurka a yayin da kuma ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata biyu bayan kisan na george floyd masu zanga-zangar da yana kallon sa'ad da mutum-mutumin na albert park da aka ɗaɗɗaure shi da sarƙoƙi ya karye daga mazauninsa ya faɗi ta baya wanda ya haifar da tashin kura shaidun gani da ido kuma da hoton bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin to amma ba su yi ƙoƙarin hanawa ba shugaba trump ya kira magajin garin birnin na washington da 'yan sanda yana korafin cewa ba sa yin aikinsu mutane goma ne aka bada rahoton sun bace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauki da masunta goma sha shida a ruwan kasar indonesia kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito jami'an kasar sun bayyana a yau asabar hukumar bincike da bada agaji ta kasar ta indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na anak krakatau mai magana da yawun hukumar agajin muhammad yusuf latif ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa an sami ceto mutane shida a raye yayin da ake ci gaba da neman sauran mutane goma da har yanzu ba a gansu ba yana mai cewa masuntan sun yi kokarin ninkaya ne zuwa wani tsibirin da ke kusa a yarin masu ceto na indonesiya sun ci gaba da neman waɗanda hatsarin ya rutsa da su a yau asabar. karancin ingantattun ayyukan kariya a teku sun sa kasar ta indonesiya tana fuskantar matsalolin yawaitar hatsarin jiragen sama labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc amma mu shiga duniyar rahotanni. A wani rahoto da kamfanin sarrafa mai na NNPC ya fitar, mai ɗauke da ƙididdiga kuɗaɗe da aka kashe a shekara ta 2018, wanda ya ja hankalin ƙwararru a fannin tattalin arziki da masu ruwa da tsaki a harkar man fetur, inda suka bayyana ra'ayoyi mabambanta akan tasirin da rahoton zai yi. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoto akan hakan. Wannan rahoto da kamfanin man fetur ya fitar shine irinsa na farko a cikin shekaru 43 da kafuwar kamfanin. Rahoton ya nuna yadda sauran kamfanoni 20 da ke karkashin NNPC suka gudanar da aikace-aikacen su a cikin gida da wajen Najeriya. Kuma sun bayyana abin da suka samu da abin da suka kashe ne a shekara 2018. wani abu da ya jawo ra'ayoyin masu ruwa da tsaki a harkokin cin hanci da rashawa. Shugaban kungiyar Sislak Awal Musa Rafsanjani yana cikin masu sa ido a yadda kamfanonin ke gudanar da ayyukansu. wannan abu da faru ya yi mana kyau saboda mun jima muna fafutukar kan cewa wannan kamfani na matattar man fetur a najeriya ya fito ya wallafa wa 'yan najeriya adadin kudaden da suke shiga wajensu da kuma yadda suke kashewa da kuma me aka yi saboda haka ba yi nasara ba sai wannan lokaci da muka ci gaba da sa aini suka wallafa wannan rahoto yaya kwararru a fannin tattalin arziki ke kallon wannan rahoton shu'aibu idris miƙati yana ɗaya daga cikinsu ga yadda ya nazarin rahoton ba za a iya cewa yaƙi da rashawa da cin hanci yana samun nasara ba don an fitar da wannan kasida a'a an dai sa sa ginshiki kuma an sa tubali ko foundation na faɗakar da jama'a wanda yake ƙungiyoyi masu zaman kansu sun daɗe suna tuhuma kuma suna buƙatan gwamnati ta rinka fitar da wannan kasida na kowane kamfani nata ɗaya daga cikin matakin yaƙi da rashawa da cin hanci shine fitar da irin wannan kasida masana ƙididdigan kuɗi da kuma masu bincike za su iya ɗaukan wannan kundi su yi masu falle-falle shi masu ɗaiɗai su ga ina ne kuɗaɗenmu suka shigo ina suka fita wa aka ba kaza wa aka ba kaza ko wa yi kaza. su ma masu ruwa da tsaki a harkar man fetur sun bayyana ra'ayinsu da farko ga wanda ya taɓa riƙe mukamin mukaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan mai ta ƙasa comrade isa tijjani. alhamdulillah wannan wani abu ne da za a yi ba amma kada mu manta cewa ita nnpc dama can can ɗinta babu wanda ya san abin da yake tafiya a cikinta kuma ba za a taɓa sanin menene yake tafiya ba illa abin da suka gaya maka kanki ne da borin gida a rufe take ina ma da a ce da mu za a gyara refineries dinmu guda hudun nan domin ni na imani har ga Allah duk wanda ya ce da kai refinery mu ba zai yi aiki ba ya faɗe ta ne kawai don ya rena ma wayo saboda haka mai kyari ka jajirce ka gwada nuna wa mutane cewa kai din nan kai din nan nada ne a gyara refineries dinmu sai ra'ayin mataimakin shugaban kungiyar masu dako da sayar da albarkatun mai ta ƙasa wato ipma Alhaji Abubakar Mai Gandi. Alhaƙiƙanin gaskiya duk wata ma'aikata ta gwamnati wadda ke son a yarda da ita to dole ne sai ta yi bayani cikakke dangane da yadda ta ke gudana da yadda ake kashewa da kuma yadda suke shigowa. Na ji daɗin wannan su yi ƙoƙari su hito bayyane kada su ɓoye komai a ciki domin su ba da cikakken bayani a kan yadda suke gudanar da wannan ma'aikata. Kuma wannan ci gaba ne ba ƙarami ba, ci gaba ne babba ga dukkan 'yan Najeriya baki ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Duk a cikin batun na zargin almundahana da arzikin ƙasa, wasu rahotanni na nuni da cewar akwai lauje cikin naɗi da yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ke kirarin ba da tallafin annobar coronavirus ga 'yan kasar don rage raɗaɗin annobar. Wasu 'yan kasar na ganin cewar akwai buƙatar zurfafa bincike akan yadda aka kashe maƙudan kuɗaɗen. Halima Abdulra'uf ta yi muna nazari akan halin da ake ciki akan kuɗin na annobar coronavirus. wato ainihin babban matsalan maganan cin hanci da rashawa a Najeriya shine abin da bature ke kira perception wato ganin haka ya faru ba tare da mutane sun duba cewa suna da lalai tabbacin cewa abin ya faru ba za ga cewa ana kowane lokaci mutane suna maganan cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma idan an duba maganan sai a ga ruwan kwando ne An bincike wani abu ne wanda dole sai an bi shi da dokoki sun tanada shugaban kungiyar akantocin Najeriya Farfesa Muhammad mai noma kenan da sharhi akan matsalar cin hanci da rashawa a kasar. Batun cin hanci da rashawa a Najeriya ya zama ruwan dare tsakanin al'ummar kasar inda wani rahoton bincike ya nuna cewa kasar ta yi asarar sama da dala biliyan ɗari hudu tun bayan da ta koma tsarin mulkin demokradiyya a shekarar alif ɗaya da da da ɗari tara casa'in tara. sakamakon ayyukan almundahana. Zargin baya-bayan nan shine na yadda ma'aikata ayyukan jinkai ke sarrafa kayayyakin abinci, kuɗaɗen tallafi kayan aiki na cutar COVID-19 wanda hukumar ICPC ke gudanar gudanar da bincike a kai lamarin da Rashida Okoduwa ta bayyana cewa a wannan mako da muke ciki an kai takardar bincike ga ma'aikata ayyukan jinkai din a hukumance. Wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna ya bayyana cewa akwai lauje cikin naɗi kan zargin tallafi da ma'aikata ayyukan jinkai din ke bayarwa. Zan iya gaya miki idan dai ya ci gaba da haka to wancan zargin da ake yana tabbatuwa ko dai tana badawa wasu mutane suna cinyewa ko kuma ita abin da take faɗi tana badawa ba gaskiya bane wanda kuma ya kamata hukumar nan ta e FCC ta mike tsaye ta yi wani abu game da wannan da ita da ta kwarata icpc ya kamata a fara gane cewar wasu mutane a wannan dan tsakanin nan da ake cikin nobar coronavirus nan a lura da yaya irin account din su wato ma'ajiyar su na bankuna faɗaɗawa ne a matsayin su da ba 'yan kasuwa ba ma'aikatan gwamnati ko kuma 'yan siyasa tunda dai a yanzu duk kowa ya gane a duniya a an shiga yanayin tattalin arziki na duniya ta dan samu eh, tasgaro to baka da dalilin da zaka dinga kai samun kuɗi ba dare ba rana a ga kuma sannan nan a ce ba za a yi bincike ba. A wani bangare kuwa barista Munir Barau ya bayyana batun yaƙi da hana a shar'ance da haka. Kin san dokoki duka da ya kamata a yi suna nan a Najeriya amma matsalar da ake samu shine wajen prosecution din wanda ko lauyoyin gwamnati ko kuma 'yan sanda wanda kusan yawanci su suke yin wato shigar da kara game da irin wannan al'amari. Idan ya zama cewa ba a biyan su hakkin su yadda ya kamata zai yi wahala fa a samu abin da ake nema nauyoyin ma da ya kamata a ce an ɗauka domin yin wannan shari'ar kusan ba ta daidai da na gefen gwamnati kuma wani lokaci za ki ga dan eh, sanda shi ya shigar da kara bayan wani lokaci an mata transfer wanda za a kawo ba lallai ne ya san kuma wannan shari'ar ba ita ma wannan ana samun matsala a ikanin gaskiya domin yaƙi da cin eh, hanci da rashawa a Najeriya. Rahoton da ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta fitar a watan janairun wannan shekara da muke ciki ma ya sanya Najeriya a mataki na 146 a jerin ƙasashe 180 a duniya da aka fi aikata cin hanci da rashawa a cikinsu kamar a shekarun baya inda ake zargin ma'aikatan gwamnati da yin rubda ciki da kuɗin al'umma. Tun lokacin gangamin yaƙin neman zaɓe a wa'adin sa na farko ne shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana cewa zai yi aiki tukuru wajen yaƙi da matsalolin cin hanci da rashawa a Najeriya. Najeriya yau kuma kawo ƙarshen su sai dai wasu 'yan ƙasar na zargin gwamnatinsa da ɗaukar ɓangaranci da yin bita da ƙuli a wajen yakin da take. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A ɓangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ga bayan duk ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro Manjo Janar Muhammad Baba Gana mangunu mai ritaya ya shaidawa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa. Wato waɗannan miyagun mutanen matsalarsu ne suna cikin dazuzzuka. Dazuzzukan nan kuma sun tashi tun daga yankin cross river kudu maso gabas har zuwa arewa maso yamma dazuzzukan nan suna da girma kuma dole sai dai da na'urori domin yawan soja da ɗan sanda da civil defense ba zai iya yin nasara akan wayannan mutanen ba dole sai da na kuma yaran nan da suke daga cikin da suka fito akwai wayanda suka san su saboda haka ya kamata al'umma su ma suna ba da bayanai akan wayannan mutane suna rabe-rabe da rana su zo su zauna su yi shaye-shayen su su tashi da dare su ɗauki makamai su shiga cikin al'umma suna barna saboda haka ya kamata a yi amfani da bayanai daga wurin al'umma sannan su jami'an tsaro su kuma ya kamata suna bi tare da amfani da na'urori amma ba haka ba yaran nan suna yawan amfani da miyagun kwayoyi suna amfani da makamai da suke shigowa ta ƙetaren Najeriya. To wannan babban matsala ne kuma duk abubuwan da suke ba cikin hayacinsu suke yi ba. Saboda haka ya kamata daman tsaro su dunkule wuri ɗaya tare da al'umma su zauna su tattauna har da manya-manyan addini da sarakuna. A wannan ziyarce-ziyarcen da ka kai Katsina da Sokoto, shin akwai wani hikima wata dabara da za a yi da al'umma da sarakunan gargajiya alal misali a haɗa kai da jami'an tsaro domin a samu yaƙi da wayannan mutanen ganin cewar an yi shekara wa shekaru magana nan ta kici ta kicin har sulhu da su an yi amma sulhun nan ya rigice ya ɓaci aka zo ana ci gaba da halaka jama'a. Eto eh in ka duba wannan abun ya daɗe domin ba mu samu an yi kyakkyawan zama ba da jami'an gwamnati da sarakuna da manya-manyan addini. To yanzu ma da nake magana da kai muna tunanin zama da gwamnonin jihohin Arewa maso yamma mu tattauna mu ga inda za mu jawo wa'annan mutanen kilan al'umma mu fara zancen nan inda za a samu bakin zai. domin jami'an tsaro kadai ba za su iya yakan wannan abun ba akwai abin da ake cewa civil military relation alaka da gwamnati da al'umma da jami'an gwamnati jami'an tsaro wannan wuri ne da akwai ɗan gargada da ya kamata a gyara so shugaban ƙasa ya gaya mun in zauna da gwamnonin nan an muka yi magana da gwamnonin nan za mu janyo su sauran mutanen wanda suke tare da gwamnonin waɗannan sannan mu fuskanci wayannan al'amurorin. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'u. Yanzu kuma bar mu je ga mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi, mai son jin tarihin ƙasar Saudiya, da kuma Idi Shu'aibu daga Kaduna, mai son jin ɗan takaitaccen tarihin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC. To bari mu fara da kashi na farko na ansoshin tambayoyin Musa Isiyaku Abubakar daga Bauchi mai son jin tarihin ƙasar Saudiya To idan Malam Musa Abakar na saurare ga amsarka daga bakin masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, Dr. Salisu Bala wanda ya ce. A kasar Saudi Arabia kasa ce wacce take can gabas ta tsakiya. Hmm. Kuma tana da mutane a kallon miliyan talatin da dubu bakwai da kuma dari uku da saba'in da hudu. Hmm. ita ce kasa ta ɗaya a yawa a duniya hmm. kuma kashi casa'in cikin ɗari larabawa ne kashi goma ne ake samun mutanen afirka da asiya suke zaune a cikin kasar sannan ita ce kasar laraba mafi girma a yammacin asiya sannan ita ce kasa ta biyu a girma a yawan jama'a a bangaren kasashen larabawa daga kasar algeria mai mutanen miliyan 39 hmm. sai kasar saudi arabia mai mutanen miliyan 30 duniya sannan ita wannan kasa ta saudi arabia tana iyaka da kasar jordan da iraki ta bangaren arewaci hmm. tana iyaka da kuwaiti ta bangaren arewa maso gabas tana iyaka da kasar qatar da bahrain da kuma kasar uae wato hmm. dubai kenan ta bangaren gabas sannan ta bangaren kudu maso gabas tana iyaka da kasar oman hmm. sannan ta bangaren kudanci kuma tana iyaka da kasar yemen sannan ita ce kasa tilo a duniya wacce take da gaba guda biyu da gabar kogin red sea da kuma gabar tekun fasha hmm. waɗannan sun hada da bangaren kasar saudi arabia sannan a tarihance ƙasa ce wacce ta kunshi yankuna guda hudu akwai yankin bangaren hijaz akwai bangaren najdu akwai bangaren alhasa akwai bangaren asir hmm. waɗannan yankuna gaba ɗaya shine yankunan da muhammad bin sa'ud ya tara su gaba ɗaya mai da su ƙasa guda a shekara ta dubu tara da biyu bayan an kama yankin riyadh suka koma ƙasa guda ɗaya sannan a tarihance wannan ƙasa akalla akwai wurin shekaru dubu ishirin baya da suke nuna cewa a wannan lokaci akwai mutane da kuma wasu halittu a wannan yankin da kasar su da take a yanzu sannan kuma akwai abubuwa guda biyu da kasar ta yi fice da su wanda ya ja hankalin mutanen duniya suka san ma da akwai kasar abu na farko a karni na bakwai shine wanzuwar musulunci zuwa musulunci ya nuna cewa ina ne kasar su da arabia take kasar ta zauna karkashin mulkin ottoman daular usmaniya kenan hmm. ita ko ottoman a lokacin tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashe masu fada a a duniya ma'ana world super power ke hmm. to da aka tashi yin yakin duniya na farko a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da goma sha hudu sai kasance kasar jamus ta nemi goyon bayan kasar ottoman kasar ottoman sai ta mara ma kasar jamus baya to a lokaci da kasar ottoman ta mara ma kasar jamus baya bayan kasar faransa da kasar ingila sun hadu suka zo suna neman yadda za su su rugu da kasar jamus to sai ya kasance sun yi amfani da wata hikima suka yaudari wani sarki da ke cikin kasar saudi arabia shi wannan sarki yana kwantolin wani yanki ne na cikin kasar shi kuma yana kyamara gidar wahabiyanci a wannan lokacin kuma baya tare da waɗanda suke kokarin kama wannan yanki gaba ɗaya to daga baya kasar faransa da kasar ingila sun suka kwadaita kama shi hussein bin ali cewa sun yarda da abin da yake so amma shi ma yarda da abin da suke so ya taimaka musu wurin haɗa ƙarfi da ƙarfe don a rubuta kasar ottoman don ta daina goyon bayan kasar jamus a yakin duniya na farko su kuma za su goyi bayan shi wurin kafa kasar daular larabawa guda daya haɗaɗɗiya gaba daya ta haɗe kasashen larabawa na gaba daya hmm. sannan kuma za su raba shi da mulkin zalunci da kasar ottoman take ma kasar saudi kasar hmm. saudi a wannan lokaci so daga baya sai kasance ya ba su goyon baya hmm. shi hussein gina ali bayan ya ba su goyon baya sai daga baya da aka yi nasara sai suka ji goyon bayan hussein bin ali sai suka janye masa bayan kasar ottoman ta ruguje hmm. yakin duniya ya zo karshe a shekara ta dubu dari tara da goma sha takwas shi kenan sai suka manta da shi sai suka bar shi aka zo aka riga shi gaba daya sai wani yana daga cikin bangaren tarihin wannan kasa mai hmm. albarka wani shugaban ottoman ana ce masa salim na daya hmm. a shekara ta dubu da dari biyar da goma sha bakwai shi ma ya mulki yankunan kasar saudi arabia ya hada da makka da madina da hijaz da asir da Alhasa din nan duka wayan yankuna hmm. sun zauna karkashin mulkin ottoman a wannan lokaci sannan a shekara ta dubu da dari bakwai da arba'in da hudu hmm. lokacin da aka kafa daular saudiya ta farko a nan bangaren abin da ya shafi yankin kasar riyad akwai mustapha na hudu shi shugaban ottoman a wannan lokacin to wani lokaci shi muhammad mustapha na hudu sai ya umarci muhammad ali pasha wanda shine gwamna na ottoman hmm. a kasar misira yana mulkar kasar misira da bangaren su libya da sauransu a wani lokaci sai umar shi ya ce ya tura a je yankin da waɗannan mutane ciki na kasashen saudi arabia a tabbatar da an dawo da wannan yanki gaba da karkashin mulkin ottoman turawan ingila da na faransa sun bi taimaka ma hussein bin ali din nan suke shi kenan sai mulkin gaba ɗaya dawo ƙarƙashin ottoman a wani lokaci kuma a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da ɗaya akwai wanda ake kira al rashid shi ma sarki ne da yake mulkar wani yanki na ƙasar saudi arabia shi ma a lokacin ya fafata yaƙi da ali saud a inda ya kada mutanen saudiya da sarkinsu gaba daya suka tashi gaba daya suka bar kasar suka koma kasar kuwait a wannan lokaci na shekara ta dubu ɗari takwas da tasa'in mm. da ɗaya aka kada mulkin kasar saudiya ya bar hannun ali saud ya koma karkashin rashid amma daga baya a karni na ashirin sai aka samu a shekara ta dubu ɗari tara da biyu akwai sarki abdulaziz na saudi arabia sai ya dawo ya baro kuwait da ya dawo riyad. zaman shi ke da wuya da dawowa da riyad sai haɗa gwiwa da waɗanda suke bin akidar wahadiyarci mm. da waɗanda da ake kira ikhwan ta saka da karfi da karfe a ƙarƙashin wasu jagorori guda biyu na farkon su akwai sultan gini bajad al kutaibi na biyun su akwai faisal al duwaish waɗannan mutane guda biyu manya-manyan dakaru ne na soja da suka jagoranci dakarun da suka je suka ruguza mulkin arashid suka dawo da mulkin ƙasar saudi arabia a ƙarƙashin shugabancin ali saud gaba daya wanda shi sarki abdulaziz bin saud mulkin ya dawo hannun shi gaba ya tabbata to a wannan lokaci ya kama kasar hijaz ya kama sauran yankin najar da sauran yankuna da suke karkashin wata mulkin kasar wato saudi arabia sannan a shekara ta dubu ɗaya tara da goma sha shida a lokacin da tura mulkin mallaka na faransa da na ingila suka bar kasar saudi arabia gaba daya daga baya da aka samu mai sai ra'ayin su ya dawo ya karkato kan kuma kasar gaba daya hmm. a lokacin ne suka tsaya tsayin daka suna kokarin yadda za a yi sai sun samu abin cewa a cikin wannan kasar. an yi yarjejeniya a yi shirin da watan mayu na shekara ta dubu daya da dari tara da ishirin da bakwai tsakanin wato kasar ingila da sarki abdulaziz na saudi arabia dangane da abin da ya shafi bangaren yankin najibu da kuma bangaren kasar yankin hijaz da ke karkashin mulkin saudi arabia a yanzu a wani lokaci yarjejeniyar da aka yi shi ne za su yarda sun amince shi sarki abdulaziz ya ci gaba da mulkar na yankuna gaba daya na ɗaya kenan hmm. sannan na biyu za su ci gaba da kare manufa ta kasashen gabacin duniya bisa da wani bukata ta taso irin wannan a shekara ta dubu daya da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da dinkulalliyar kasar saudi arabia karkashin mulkin ali saud kamar yadda muka ambata a baya hmm. cewa akwai yakuka da aka yi hmm. a waɗannan yankuna na ƙasar saudi arabia don jawo waɗanda ba sa ƙarƙashin mulkin su dawo ƙarƙashin mulkin ali saud hmm. kuma ma'ambaci waɗanda suka karɓi mulkin bayan shi sarki abdulaziz ya yi kaura bayan ya rasu a shekara ta zuwa da tara da hamsin da uku amma dai ya taka muhimmiyar rawa wurin kafa hadaddiyar daular ƙasar saudi arabia ta hanyar yake-yake da dawo da ƙananan kabilu cikin wannan yanki na kasar saudi arabia To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan tarihin ƙasar Saudiya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da injiniya Kailani Muhammad da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da mu na yau Ni Ibrahim Kalamasi sigar baki cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Ƙungiyar ƙwallon kafar Arsenal ta Ingila ta sha kashi karo na biyu a jere. a wasanninta na farko bayan dawowa fafata gasar premier da aka ɗage ta tun a watan maris sakamakon annobar coronavirus bayan da brighton ta yi waiwayin baya ta doke ta da ci biyu da ɗaya a yau asabar tun a na ashirin da soma wasan ne dai arsenal din ta shiga gaba bayan da ta zura kwallo a ragar brighton to amma brighton din ta farke cin ta kuma zura kwallo ta biyu a minti na karshe na karkare wasan baki ɗaya wani nasarar dai ita ce ta farko da brighton ɗin ta samu a gasar league a duk tsawon shekarar nan ta 2020 wanda kuma ya farfaɗo da ita daga alamun faduwa daga gasar premier yanzu haka dai arsenal din tana ta tara ne a teburin gasar ta premier da maki 40 a cikin wasanni 30 yayin da ita ko brighton ta dawo ta goma sha biyar da maki 32 a ɗaya bangaren kuma an tashi a kunnen doki a karon battar karfe tsakanin watford da leicester city da ci ɗaya da ɗaya to amma har yanzu leicester ɗin tana ta uku a tebur a fafutukar samun gurbin gasar zakarun turai mai zuwa a kasar jamus kuma ƙungiyar bayan munich ta lallasa freiburg da ci uku da ɗaya a yau wanda ya bata damar ci gaba da shugabancin teburin gasar bundesliga ta kasar da ta zarar maki goma tsakanin kungiyoyi biyu da ke saman teburin gasar munich dai ta sami tabbacin lashe kofin gasar ta bana tun a wasanta na baya da ta yi galaba yayin da dortmund ma ta sami tabbacin karkarewa a zaman ta biyu tun sa'ad da ita ma ta yi galaba a kan leipzig da ke ta uku a teburin da ci biyu da nema za a sake bude filayen wasa ga makallata a kasar faransa daga ranar 11 ga watan yuli a yayin da kasar ke ci gaba da buɗe al'amura bayan an rufe komai sakamakon annobar coronavirus za a soma ne tare da baiwa makallata kalilan dama da suka kai kimanin dubu biyar a filin wasa wanda kuma za a ci gaba da ƙara adadin idan tafiya ta yi tafiya to sai dai gwamnatin kasar faransa ta ce za a kara yin nazarin halin da ake ciki game da cutar a kasar domin ɗaukar mataki na gaba na buɗe filayen wasan baki ɗaya ga jama'a Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin. Murtala Faruk Sanyinna da kuma wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya.